studio Kalangu. Kalangu Nijar. Haka take tahiya yanayin Nijar sasha Hausa na studio Kalangu kuke saurare daga nan ɗakin magana mamada ne ya zo muku da labarin amma da farko ga muhimman kanan nasu. Wani haɗarin mota ya haddasa mutuwar mutane shida a jiya da yamma a shigar birnin Zandar. gudun tsaye ne da mota ake zaton ya janyo wannan hadari a cewar wata majiyar kiwon lafiya. A Nijar 'yan kasuwa na fargabar karin hauhau farashin kayakin da ke fitowa daga kasar China babu musanya tsakanin yawancin 'yan kasuwa da wannan ƙasa dalilin cutar coronavirus. A cikin shirinmu na musamman za mu magantawa kan matsalar tattalin arziki da al'umma ta matan gaya a yankin Doso. To madalla yanzu ga labarin naku daki-daki an tafka wani mummunan hadarin mota a da'irar birnin Zandar a ranar jiya talata. wajen karfe tara na dare inda wata mota kirar to ta haise eh, ta cikar da ke fitowa daga taketa ta buge wani dankali kafin shigar birnin mutum shida suka mutu nan take yayin da wasu shida suka ji rauni a cewar dr ma'azu situ na likitar zandar da ke bada jinyar gaggawa ya nuna cewa gudun wuce kima ne ake zaton ya haddasa wannan hadari duka a cikin rahoton mustapha mamman sani da muka zo wurin kenan iske eh, nan dai surplus mutum shida suka kone kwata-kwata wanda su wannan eh, bisi direktaman directement morgue kai su don a cikin mutum shidda nan akwai yara biyu yarinya karama yar shekara hudu da guda yar shekara shidda eh, ita shekara hudun da ita da uwanta ne a ciki ta shekara shidda ita uwana sun samu sun hutu ita ce dai ba ta samu ta abu nan eh, nan urgence kuma an kama na eh, wanda suka ji ciwo su misalin su shidda alhamdulillah dai duka cikin shiddan dai akwai uku wanda su ne wannan sun dan bugu kwarai biyu sun kone kona bai dan yawa guda kuma shi kamar hayaki ne shaka don kai dan wuta cikin hankalin shi amma da a zaman yanzu alhamdulillah muna iya cewa dai alhamdulillah duka dai jikin nasu da sauki ana ci gaba da kula da su Sake barkewar cutar dusa a Agadas an samu mutane goma sha uku da cutar ta harba a wasu asibitocin yankin daga cikinsu tara an tabbatar da su a babban asibitin. wasu goma a likitar daga manet an tura su domin zurfafa bincike karin haske tare da rashida haruna shugaban likitar da'ira agadas a cikin rahoton anise karim Daga makon farko na watan Janairu har zuwa wanga satin asibitin ya diddige halin da ake zato na cutar dusa goma sha uku. Mun aika bakali a babbar cibiyar inda suka tabbatar da hali tara. Wa'annan halaye goma sha uku sun fito ne daga asibiti makwabciya ta adar bisana A ranar 24 ga watan Fabiyari asibitin ɗin daga mana ta bayyana hali goma da aka aika su ma bakali dalilin gano su kuma yawanci yara ne 'yan shekara uku zuwa sha hudu. Ya waje ba a waye kan al'umma don kowa ya san alamomin dan aka kamu da dusar kuma ya zanto daga an ga alamomin farko da gaugawa a je wata cibiyar kiwon lafiya inda a yanzu haka muna da magunguna da suka dace don ɗaukar ɗawainiya saboda ban masan lamarin ya zama al'umma. Fasarar Gungu Muhammad Dantani ya zuwa wannan rana babu wata cutar numfashi ta coronavirus da aka gano a Nijar in ji hukumomin kiwon lafiya. A cewar Sakatare janar na kungiyar 'yan kasuwa masu shigo da fitar da hajoji ta ƙasa akwai yiwuwar ƙara a ganin raguwar shigo da kayayyaki daga ƙasar China a kwanaki masu zuwa idan yanayin cutar bai canza ba. Cambiano Shebu na kungiyar a cikin rahoton Jalo Maryama Kenda. Ana iya fuskantar gabcewar shigowar wasu kayayyaki da ke fitowa daga kasar China. Na san manyan-manyan 'yan kasuwa da dama masu vizar China da suka ƙi tafiya a China. Wa'annan kaya kuma da suka zame muna abin sabo idan bacewarsu ta girku haka na nunin za a fuskanci gabcewarsu. Amma kuma kamin gabcewar ma za a samu hawa-hawan farashi tumbasar hawa-hawan zai iya tasiri ga tattalin arzikinmu kayan da aka saba saya watakil a dala 20 ya zan sai ka hidda dala 40 30 ko kuma dala 50 akwai matsala akwai kayan dafuwa na zamani akwai kuma kayan lantarki da kayayyaki na gidaje kai kayayyaki da dama masu inganci da ke fitowa daga canar. Wani kukan zuci na manoman walam yankin Tilabiri waɗannan suna jira da a biya su diya a bayan sayan wato gonakin nasu daga rundunar sojoji ta yi dalilin kasancewar kewayen sansanin soja na Dango. Shekaru biyu kafin wato bisa dalilin tsaro an umarce su da kada su yi shuka a kewayen sansanin amma su sanya gyada a ko wake ma ba tare da an biya su diya ba. ga wani manomi da Ilyasu Gumande ya tattara ra'ayinsa. Tun damanar waccan shekara suka kiraye mu suka ce mana kar mu shubka hatsi, mu shubka wake ko gujiya, muka ce musu ba mu da wasu gonakai illa wa'annan. Wake shi kadai baya isa ga rayuwarmu. Suka ce muna to mu shubka waken kadai za su ganin abin da za su mana kambacin nau'in hatsin da muke. Muka yi hakan. Bara kuma mun yi hakan shekara ta shuɗe. Cikin damana suka zo suka ce hilin ma suke bukata su saya. muka ce mu ba mu da wata jayayya duk abin da suka faɗa za mu yarda masa. Tun amsar da muka ba su ba wani bayani a kai. Muna nan muka ga dan dankaro ya zo ya share komi shi yasa muke sa murya ga yadda ake gana muna arkanai haka. Mu talakawa ne ba mu da wani tunkafo sai noma takardunmu na wajen su taimaka muna mu ɗaruruwa muke har ni da ke muku magana a nan ba gona ko ɗaya gare ni. Har a wa mu bokan gwagwasa Ta gaida gungun Muhammadu cikin wannan fassara a Nijar mata ba su kai ga samun kujerun da aka ware musu a cikin rundunar soja. A ganin sakatariyar dindindin ta tsarin tuntuɓa na yare da matasa laifin na da nasaba da wasu halayya da al'adu da ke takaita aikin mata. Abubakar Bizo Rashida a cikin rahoton Rafika a tayar. Akwai wasu ayyuka da zamantakewa da al'adu ke ganin tamkar matsayi ne na maza. Mata ba su samun su kai ga wani matsayi duk da a yanzu an fara ganewa. Dan na ce akwai matsayin da aka keɓe mata suna kiyawa da ni. To ku duba ku ga su matan da ke cikin dakarun tsaro ana ƙara musu matsayi kuwa kowar da muke yi shine mu sa a san da mu mata kan iya yin irin aikin da maza ke yi waɗanda ba su shiga cikin rukunin sojoji ba idan suka ga waɗanda ke aiki a ciki na ci gaba ana ba su muhimmin aiki hakan zai iya sa su so shiga cikin A Balara yankin talabiri direbobin tasi na da wata guda domin su daidaita takardunsu shine wa'adin da hukumomin wurin suka baiwa waɗannan direbobi wannan kuma tun bayan dokar hana yawu da babura a gunduma ta gazar. Suna amfani da motocin ne domin yin taksi. Mu saurari ra'ayoyin Sule Mankaila a wakilin direbobin a cikin rahoton Hassan Mummuni. Abin da aka kiraye mu a kansa mun je, an mana batun takardun izini, haraji. 'Yan kwamteriya sun zo sun muna bayani kan takardun da suka shafi mota. Sun ce takardar izini jika goma take. A nan sai muka nemi ragowa suka maida a jika bakwai da rabi. Wajen haraji kowane wata ɗari biyar suka ce a biya. Mutane suka nemi ragowa nan ma aka da jika biyu. Suka ce nan zuwa mako ɗaya kowa ya ƙoƙarta ya yi takardun amsar a nan ma muka ce to sati guda baya isa sai aka mai da wata ɗaya amma ko a yanzu akwai masu buƙatar adiba a gani domin harkokin basaja a kan haka ba mu ga juna ba dai tukun balle mu tsaye da ragowar da za a mana yanzu muna ƙoƙarin dai mu girka biron cikin satin nan don mayar ya ce muna mu ƙoƙarta mu girka biron ta haka ne mu'amalar za ta fi tafiya yanda ya kamata. Gurgagidan biro, a wadin gano ta bori. Ɗaliban jami'ar birnin Yemen sun yi wa ma'aikatar ci gaban ilimi zobanya a jiya da safe domin nuna rashin jin daɗi da Allah wadai da takaddama da ke tsakanin gwamnati da kungiyar malaman jami'o'in gwamnati da ke yajin aiki yau tun da fiye da watanni biyu. Ibrahim Albade Sakatare janar na kungiyar Union Reshen Yamai a cikin rahoton Salamatu Kadiri. Ranar ashirin ga watan Janvier na 2020 aka tsunduma dukkan jami'o'i na gwamnati cikin lamarin yajin aiki. Yau muna cikin wata na biyu na wannan yajin aiki. Martin Luther King ya ce a harkar kokowa ya kamata a bi matakai. Mataki na farko shine neman neman sulhu sannan a yi jayayya kafin a fara gwagwarmayya gadan-gadan tun farkon takaddamar mun yi kokarin kafa wani kwamiti da zai sasanta bangarorin biyu gwamnati da malaman jami'o'i an yi shiga tsakani na fiye da wata daya amma kowane ya yi tsangwamen shaki kan matsayinsa sannan mun fitar da sanarwa a kafafen yada labarai tare da dukkan jami'o'i takwas na ƙasa inda muka ba da wa'adi a ƙarshen wa'adin gwamnati ta ce za ta warware matsalar amma ba a yi komi ba saboda haka a jiya goma ga watan mars a rana mai muhimmanci a gare mu domin a wannan rana ne aka yi wa. cewa abokin aikinmu Tahiru Haruna kisan gilla. Muka shi ofishin ministan ilimi mai zurfi musamman a lokacin da ake taron sasantawa tsakanin gwamnati da kungiyar snacks Muka yi zaman durshin muka buƙaci bangarorin biyu su gane ma juna cikin gaugawa sosai. Matsalar kiwo ba ta da armashi a cikin jihar da kwaro yankin Maradi tare da yawan dabbobi da kuma zuwan makiyaya na jauhi makwabta. Shekarar eh, na da gibi sosai a cewar daraktan kiwo na jihar Musa Mamman daraktan kiwo na jihar da kwaro a cikin rahoton Umaru Adamu. la situation pastorale est vraiment passable peut-être il faut aussi yanayin kiwo yana da kyau sai dai a tunatar da cewa cawa ta yi karamci idan aka yi la'akari da yawan dabbobi da kuma isowar makiyaya daga gundumomi makwabta ko kuma daga makwabtan jihohi a halin da ake ciki makiyaya suna a yankin kudu wajen kiwo za su fara dawowa a farkon watan abril ana samun makiyaya da ke dawowa a wuraren su amma ba su da yawa akasari suna saukowa da yawa ne a farkon watan abril har zuwa watan juan an samu gibin cimakar dabbobi a wannan hali sai an ɗauki matakai na samar da cimakar dabbobi da sauran dabaru domin makiyaya masu rauni su jure. Asmana Shina sai yanzu sai mu na musamman matsalar tattalin arziki da ta jama'a a bangaren matan gaya yankin Doso na ta da hankali. karancin eh, kuɗin shiga kuma da auren dori da cin zarafi a zama aure dalilan da ke tabbatar da wannan matsala tun yau da 'yan shekaru. Madam Muhammadu Amina, darakta ta ci gaban mata da kare yara ta jihar ta bayyana wasu dalilai a cikin rahoton Fadal Alu. Da farko dai, mata ba su da isasshen hannun jari wanda zai sa su kafa kwakwaran kasuwanci, sai dai su rinka yi ƙasa-ƙasa. Duk da suna tsakanin iyaka guda biyu, ai da ya ci a ce suna cin moriyar hakan. Amma dai shiru tun da ba su samun jari. Ga kuma matsalar auren dole, kai ko waɗanda suka yi aure da sauransu ma suna gamuwa da matsaloli, ana ci da hakkinsu sosai. waɗanda ke zauwa nan wajenmu neman taimako ke kawo su sai mu kuma mu rakka su kotu a can kuma juji ne ke da maganar ƙarshe Mata da yawa na gamuwa da matsaloli a gidajen mazajensu, amma yawanci sun fi son su yi shiru saboda gudun rabuwa, balle ma idan suna da yara. Sun kwammace su sha wuyarsu da su bar gidan. Matan da basa zuwa wajen ku su bayyana muku halin da suke ciki, shin yaya kuke don ku samu bayanai kan matsalolin da suke fuskanta? To a cikin kowace unguwa da komin akwai ƙungiyoyin mata. mata mukan tara su jefi-jefi. To a yayin waɗannan taron in akwai matsaloli sai su tinkare mu da su. In ma ba su gayi ba mukan aza wani jigo sai kaga sun fara mana bayani a cikin zance. Wani irin matakai ne kuke shimfiɗawa don ku kula da dukkan wa'annan halayen matsaloli da mata ke fuskanta a nan gaya? Idan wata ta zo da matsalarta, muna farawa ne da neman sulhu tsakaninta da mai gidanta da iyayenta da ma ita kankanta. Idan ba a dace ba, sai mu tura su kotu sannan muna da wani sashe mai kula da kare hakkin yara a nan wurin wani bi mukan gayyaci 'yan wannan sashen domin su dafa mana wajen neman sulhu nan zuwa gaba wani tsari kuke sa ran girkawa don ingantar da jin daɗin rayuwar mata a cikin gundumar gaya To akan wannan zancen na taɓa tuntuɓar PNUD domin su dafa muna wajen kafa wata cibiyar mata domin sama musu jin daɗi a rayuwarsu. Don lalle wannan zai kyau sosai a gare su. ta gaida fanta shamsu da gungu muhammad dantani kafin in salama da ku in shaida muku da cewa alhassan kuzi muhammadu zai tattauna kan kirkire-kirkire kimiyya domin ci gaban noma a Nijar shine taken muhawara studio Kalangu da harshen Faransanci. A madadin waɗanda suka taya ni gabatar da labarin nake ce da ku a huta lafiya daga nan studio Kalangu. Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a Zandayar. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maraɗi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Studio Kalangu.